A idan ba za ku manta ba insha Allahu ɗazu a bidiyon da muka yi mun tsaya wurin da network ɗinsu na da matsala bai turo mana ba tukunna. Amma yanzu insha Allahu bari in nuna muku a ga nan a ya turo kun ga mun muka tsaya ɗazu wurin wurin da ya ce muna mu ɗan yi waiting to ga nan ya turo mana congratulation the company has transferred 120 USDT to your account. to sun ce eh, ya turo mana to yanzu za mu shiga cikin za mu je can cikin Google Chrome namu ko cikin Opera ko dai wata browser dai yanzu a mai login ɗin wancan account ɗinmu domin mu ga 120 USDT ɗin da ya turo mana domin mu fara aikin. Bari mu shiga cikin Chrome namu yanzu. wadda ya san yadda dai muka yi ɗazu mun bi shi dalla dalla sai ka kwantar da hankalin ko ki kwantar da hankalinki ki gabatar da shi da kyau ba tare da kin samu kuskure ba sai mu jira shi ya buɗe ok bayan ya buɗe kamar haka kun ga ɗazu mun shigo nan ne mun karan na wanga na ƙasan ga mai ɗin ga ganan na ƙasan gaba ɗaya ku kalla shi da kyau kun gani a daɗa zu yana available balance ɗin mu tiri yanzu kuma ya dawo 120 kenan ya saka mana kuɗin mu kenan a waɗannan kuɗin da ya samu na ba wai ɗebe su za ka yi ba ko ka je ɗebe su ba za su fita ba aiki za ka yi da abin ga suwa yanzu a bari mu dawo a home ga nan da ƙasa ɗin ga ku kalla da ƙasa ɗin ga kun gani ko ya dawo home to yanzu inda za ka shiga ga wuri yanda na gaya wurin da an ka on please sai ka danna shi okay sorry a ba on freeze ba wannan niya na kusa gare shi da aka da aka rubuta freeze sai ka danna shi sai ka jira shi ya buɗe bayan ya ya buɗe ga abubuwa nan ya kawo maku to wannan na biyu resource freeze na biyu ɗin ga da ga na zagaye a shine a zaka dannawa nan wurin ga kuma ga yana inda na zagaye nan za mu dannawa yanzu in mun ka danna shi kun ga muna sai mu jira shi ya buɗe kun ga ya ya buɗe ko to bayan ya buɗe maka a ga wuri nan ne ga wuri nan ne da ya rubuta all to nan za ka dannawa bayan ya danna ka danna shi a to kun gani 120 nan nan ne ya fito nan ma 120 ya fito nan ma available USDT ɗinka 120 ya, ya fito kenan a to yanzu ga wuri nan ne da an ka ce enter your transaction password kun sani can mun kai generating din transaction password mu can mun ka saka can mun ka saka su yanzu insha Allah za mu saka su sannan mu je freeze now a kun ga ga transaction password mu nan mun sa yanzu a za mu danna don na ƙasa ɗin da aka rubuta freeze now ka tabbatar da ka danna shi da kyau da kyau password ɗinka transaction password ɗinka da kuma login password ɗinka kakkamance su in kamance su akwai babban matsala A yanzu sai mu danna freeze now. Kun ga mun danna sai mu jira shaka bayan ya rubuta success. A bayan ya rubuta success yanzu sai ka dawo wurin muka muka fara shiga ɗazurin da aka rubuta on freeze sai ka danna shi. Bayan ka danna shi a sai ka danna an an record din ga. sai ka dana shi sai ka dan jira shi kaɗan kun gani ga nan a ya ce muna no record ko a sai mu dawo baya yauwa to kun gani ga nan ya rubuta eh, ga abinda ya rubuta mana na eh, resource priest ɗin ga kun gani ko to sai mu danna wanga resource press ɗin sai mu danna shi sai mu danna shi sai mu jira shi ya buɗe kun ga abin da ya kawo mu ko a to shi ga wuri nan ne da aka rubuta running kana iya danna shi in kuma ka danna shi kamar yadda kuka gani beye beyewa to ya riga ya danna kai ne to sai ka jira shi a yanzu shi kenan ka gama aikinka. Idan kuka diba a nan da sama an rubuta time 24 hours. Yanzu za mu jira shi sai gobe sai ya yi 24 hours. Da ya yayi 24 hours in Allahu ga profit riba ga ribar da za ta a cikin wallet ɗinka na Naira. Waɗannan Naira 120 ɗin ga da ya baka ba za ka iya withdraw ɗinsu ba. Da su ne za ka aiki wurin da kullum every 24 hours za ka shigo idan ka shigo nan wurin ga nan wurin ga inda muka shigo wurin ga ku lura da kyau in ba ka gane wurin ba ka sake dawo da bido ba ka gane da kyau da kyau in ka shigo nan ne kullum ga wurin running ɗin ga nan za ka dannawa da ka danna zai wuce kullum zai baka wani 1.056 USDT kullum idan suka kai kullum every 24 hours mana ne 24 every 24 hours zai baka wani u 1.056 USDT idan ka tara su sun ka kai USDT takwas to zaka ka iya withdraw su cikin busha account naka ko kuma wani account naka wanda yake da USDT wallet akwai mutane da yawa waɗanda ba su san yadda za ba su san din USDT wallet ba to insha Allahu za mu kawo kanda a kai gaba giran withdrawing kanda ka yadda tara kuɗin naka USDT naka su kai adadin yadda za ka iya transparent ɗinsu to zuwa wallet ɗinka to insha Allahu za mu yi ƙoƙari da gudu mu kawo muku bidiyo yadda za ka creating ɗin wallet ta USDT ta hanyar wani application da aka ce ma Busha. Insha Allahu za mu kawo muku bidiyon dalla-dalla ta yadda za ku fahimta ku yi sauri ku yi creating ɗin wannan wallet ɗin kan da ku kai ga withdrawing. Sannan kuma wani ya ce man ya za a yi ya buɗe WhatsApp hera kwara uku kuma duk ga waya guda kuma duk yi aiki da abin gasuwa. A shi wannan yana buƙatar shi ma mu kawo muku bidiyo ne domin idan ka iya shi za ka yi sauri ka buɗe WhatsApp fiye da uku ka yi magana da wanga mutumin ka ta buɗe a akawun akawun domin ka samu USDT ɗin da yawa. ta yadda za ka samu kuɗi sosai sosai insha Allah tun daga withdraw ɗin USDT ɗin har shiga su cikin wallet ɗinka na USDT har yadda za ka exchanging ɗinsu zuwa Nigerian Naira har yadda za ka yin transferring ɗinsu zuwa bank account naka insha Allah duk za mu yi muku bidiyon dalla-dalla. Idan yanzu ne dai farkon zuwan ka a wannan tasha mai suna Zamfara TV akwai ku subscribe ka danna mana subscribe tare da bell icon wato alama ƙaura ta yadda sabon bidiyo na na hita za ka same shi cikin akwatin wayarka ba tare da ka tsaya wani dogon bincike bincike ba sannan kuma ka share da wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwanka da abokan arziki domin su ma su amfana da wagga hanyar da ɗan lokaci ƙalilan ne gare ta ta za su dakatar da ita idan kana da tambaya sai ka yo muna in sai ka yi muna tambaya na ƙasan wannan bidiyo ga email insha Allahu za mu yi sauri mu ansa ma tambayarka Wannan shine ƙarshen wannan bidiyo insha Allah Idan kana tambaya sai ka mana kuma kada har ku manta sai every 24 hours zaka zuwa ka danna wannan royal din za su baka and 1.505 USDT yanzu ni gobe kawawar haka wannan wannan 1.056 ɗin ga za su shiga cikin uh, available balance ɗina idan suka shiga a cikin available balance ɗina sannan in sake zuwa in danna a wannan in running ɗin in sake danna shi a kuma sai su sake bani shi a every 24 hours dai ake dannawa kwana guda guda ne dai kwana guda guda ne kullum a insha Allah idan akwai abin da ba ka gane ba ka sake dawa da bidiyon baya ka kalle shi domin ka gane da lalala idan kuma ka sake dawowa kuma har yau jiya ba ka gane ba ka yi mana sako ga email ɗinmu ko ko kuma za mu aje link na group na WhatsApp sai ka yi muna kai joinin ka shiga kai muna bayani insha Allah za mu responding za mu yi maka bayani da lalala ta yadda za ka ganewa sannan shi lamba wannan mutumin za mu aje muku ita ga a description ko kuma bari akwai wanda ba su san description ba to za mu rubuta muku ita nan cikin wannan bidiyo domin kai adin sannan kai mai magana kada ka manta kada ka yi kuskure cikin waɗannan hanyoyi da muka nuna ma kuskure guda idan kai ba zai turo ma da waɗannan USDT ɗin ba na fara aikinka a ah, wassalamu alaikum sai mu haɗu a bidiyo na gaba